malam ya ce ladabi na bakwai daga cikin ladubar sutura shine istinabu shabbuhun rijali fi libasihim himbin nisa nisantar mazaje su yi kamanceceniya da mata a cikin suturarsu yana daga cikin ladabin sutura na bakwai mazaje su nisanci sa sutura wadda take sutura ce ta mata duk suturar da ya keɓantu mata ka sata ko takalmi ko wando ko riga ko wani irin abu ne to kada namiji ya kuskure ya sata wasfina bu shabbuhun nisa da nisantar mata su yi kamanceceniya fili ba su hinna a cikin sutura su bin rijali da mazaje duk suturar da ya tabbata suturan nan ta maza ce kaɗai. ba maza da mata su yi tarayya cikin ta ba to bai kamata mace ta sata ba kamar yanzu misali mace ta ɗauko taggo da wando da riga da hula ta sa haramun ko da namijin tana duk da ana kallo ne wayewa ne ko da sunan tashe wasan yana tashe ko za a ga maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza wannan mugunyar al'ada ce ba addini ba ne irin wani na abuwa duk a guje musu ko drama in ana drama mata su sa kayan maza ko maza su sa duk wannan bai halatta ba na rawar bukhari fi sahihi imamul bukhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen sa an na abbasin radiyallahu anhu ba qal la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci masu kamanceceniya da mata cikin maza wal mutashabbihati minan nisa'i Ibin rijal da mataye masu kamanceceniya da maza daga cikin mata da masu niya da maza daga cikin mata kamanceceniya ta magana kamanceceniya ta tahiya kamanceceniya ta takalumma kamanceceniya ta motsi mace ta dawo tana aktin ɗin maza irin wani abin da maza ya keɓanta suna yi haramun ne haramun ne duk da takalin ma an kace waɗanga takalin man ya tabbata na maza na kada mace ta sa su ko waɗanga takalin ma ya tabbata na mata na kada miji ya sa su amma suturar da maza na sawa mata na sawa a al'adance to addini ma bai da wata matsala game da su sai kowa ya sa an gane ko. warawa ahmad wa الألباني albani imam muhammad ya ruwaito hadisi wanda malam muhammad nasiruddin albani ya sa hashi an aqa'in daga imam aqa an rajulin min huzailin daga wani mutum dan kabilar Ƙala qala yace ra'aitu abdullahi bin bin amru bin as yace naga abdullahi ɗan amru ɗan asi wa manziluhu fi fil hilli yace gidansa yana cikin hillu ne amma wa masjiduhu fil harami masallacinsa na cikin harami ne duk wanda ya je maka ko ya je madina ya sa akwai area da a hillu akwai area da a haram in ka je madina haka in ka je maka haka akwai area da manzon Allah ya ɗiba mala'ika jibril ya nuna mai wannan area ya ce wannan duk haramin madina ne akwai area da an ka ɗiba an ka ce wannan area haramin makka na to gida ne yana cikin hillu area da ba harami ba amma masallaci yana cikin harami da masallacin madina da na maka daman da cikin harami suke ya ce wa masjidu fil harami ƙala ya ce fa bai na ana inda hu wata rana ina inda ciki ra'a umma sa'idin sai ya ga wata mata da ake kira umma sa'idin ibnata abi jahalin da gidan abu jahal mutakallidatan kausan ta rataye wata wato abin nan baka kun gane baka galibi wa kai dace baka maza ko mata sai ta ɗauki wannan baka ɗin eh, sai ta rataya kun gane baka shi ba hakwari ba baka wannan mai ɗan abu haka kwari ba shi adda abin nan ba to wannan baka da mahalba ke ratayawa sai ta rataya wannan ƙausu ɗin wayi ya tamshi tana tahiya mashayatar rajuli irin ta da namiji kai irin alama ta ari aikin maza ita ma ta zan namiji ke an gane faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce man hazihi wace man hazihi wato wane ne wannan man hazihi waye wanga kenan shi ya ɗauka mina na namiji man hazihi waye wannan ƙala alhuzaili ya ce alhuzaili ne faƙultu sai ɗaya na ce hazihi ummu sa'idin binta abi jahalin ba wato ciwannan wannan mutumin ɗan ƙabilar huzali ba ne ba shi ba ne saboda ya azana miji ne kenan ga alama hada sura irin ta maza tasa sai an ka ɗauka namiji ne ɗan wannan kabilar sai dai ci, a'a hazihi ummu sa'idin wannan wata mata ce da ake kira ummu sa'idin bintu abi jahalin ya gidan abu jahal faƙala sai ce to samitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ni ku naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laisa minna man tashabbaha bir rijali minan nisa bai tare da mu ma'ana aiki ne bai dace da aikin mu ba wasu malamai suka ce a ba shi ba manzon Allah sun raba gari wanda ya kamancece niya da mata cikin maza wala man tashabbaha bin eh, wadda sai kamance ce ya da maza daga cikin wa mata wala man tashabbaha bin nisa ko wanda ya kamance ce ya da mata minar rijal daga cikin mazaje wannan hadisi hadisi ne ingantacce imam ahmad ya tar da shi kuma albani ya sa hadisi yace rawa abu dawud wa sahul albani an ibn abi mulaikata daga ibn abi mulaika yace qila li aishata an ce ma ummuna aisha Allah ya kara mata yadda ko kuma Allah shi da aikin ta kamar da yake inna imra'atan talbasu na'ala wato aka ce mata inna imra'atan lalle wata mata daga cikin mata talbasu na'ala tana sanya an-na'al, na'al menene naal wato takalumma allati takhtassu birrijal takalumman da ya keɓantu maza ka fasu jama'a ko yanzu akwai takalumman da na maza ne eh ya tabbata keɓantattun takalmi na na maza to ita tana sa takalumma ita wannan matar irin takalmin da na maza ne faƙalat sai ummu na aisha ta ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rajulata annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci ar-rajulata minan nisa wato mataye masu kamanceceniya da maza a cikin tahiyarsu da suturarsu da maganganunsu yan kira arrajula sun ce arrajula mutashabbihatu birrijal mai kamanceceniya da maza fi mace a cikin tahiyyarta au libs haka ne au libasataha ko suturarta au kalamiha ko maganarta to ita ake kira arrajula wato wadda tana ne da maza haka mun ji wannan hadisin kun ji a mata 'yan duniya masu ganin sun waye suna dauka kayan mazajen suna sawa har da makwauta ake zuwa ana dare-dare ana waye da sauransu ko kuma mazajen da ka ganin cewa wai wayewa ce matakka ta koma irin ka ta sa kaya irin naka wai shi ka birge ka to wannan ya fi a matsarin addinin musulunci eh? duk kayan da yake banta na maza na kar mace kisa su hada jallabiya sai in jallabiyan nan maza na sa mata na sa amma jallabiyan nan ya tabbata ta maza ce kada mace ta sata Allahumma sai dai babin lalura sai lalura ita ko lalura kuma komai ba a kawo yan gata Allah ya samu dace ladabi na takwas hurumatu libsul harir wadhahabi alal rijal haramcin sanya alhariri da zinari ga mazaji ha rawa tirmidhi wa qala hasan sahihun an abi musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa hurrima libasul hariri wadhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace an haramta sanya alhariri da zinari a kan mazajen al'ummata duk wani namiji daga cikin al'ummata haramun ne ya sanya riga ko wando na alhariri ko na zinari amma wa uhilla li inasihim an halatta sutura ta alhariri ko zinari ga matayen al'ummata an yi ta ƙoƙarin wa menene tuwayin alhariri an ce wasu tuwayi ne masu sharara masu laushi masu kwanta ma mace eh, nan mutum ana ganin su da jiki ne to mace na iya sa su amma ba don kwalliya da ado ba ta yi so ta yi yawo saboda sun zama kayan ado amma tana iya sa su don mijinta eh, da haka wata mata ta taɓa gami ta taɓa sayan waɗannan kayan amma gaskiya cikin gida ɗaya taka samu mijinta su galibi matan manya suna da irin waɗannan kaya amma kaya ne na ado kam ka gama su abin da an mace amma kuma cikin gida ɗaya ke sa su kuma suna da wani tsari in lokacin sanyi ne an kasa sai su dace da shi in lokacin zahina kuma su dace duka an zo an yi irin waɗannan kaya kaya ne gwargwado na ado da kwalliya kuma sai wanda ya jika ya isa ka iya samun damar da zai sayan su to an halatta ma dai mata suna iya sanyawa amma mazaje an haramta musu ladabi na tara jawazul hariri fi thawbi ma lam yazid ala arba'i asabi halaccin sanya alhariri a cikin tuwayi in bai wuce wadin ɗan yatsa guda hudu ba ya halatta ga namiji ya ɗan yi combination na zai yi wani ɗunki sai dan ɗan haɗa da alharirin da faɗi na yi bai wuce na faɗin ɗan yatsa hudu ba eh sai ya haɗa su kama a ce kama yanzu a ce wani layas za a ga yan za ku ɗinki mata ai kuna ɗan haɗa layas kuɗansa ya haka ɗan ba da wata ma'ana ko to in namiji ya ɗansa alhariri wanda bai wuce faɗin ɗan yatsa hudu ba to babu wani laifi a kai hujja imam musulmi ya rawaito hadisi daga suwaid bin wato gafalata anna umar bin haɗabi lalle umar ɗan haɗabi haɗaba haka ne biljabiyati ya yi hudu ba a wani wurin ka kira aljabiya faƙala ya ce na hana biyun lahi annabin Allah ya hana an lubsul hariri namiji ya sanya tuwahin alhariri illa maudi'a isba'aini sai wurin da bai wuce faɗin ɗan yatsa biyu ba au salasin ko abin da bai wuce faɗin ɗan yatsa uku ba au arba'in ko abinda bai wuce wadin ɗan yatsa hudu ba wannan hadisi imam muslim ya tada shi hadisi ne wato ingantaccen hadisi ladabi na wato goma daga cikin wato ladubban sutura shine jawazul libsul khatam wato halaccin sanya zobe halaccin sanya mi zobe namiji na iya sa zobe mace na iya sa zobe an gane amma ba zaba ba idan namiji ya sa zobe hudu ya zama dan daudi abin ya zan hauka yana da yan mata hudu ko wace ta ba shi zobe wajen ya sa saboda barkata ma wani zobe ta kusa kasawa nan hudu nan hudu shina ta yana yarki shi bai sani ba ya siffanta kai ne da mata an gane ba daidai ba ne zamanci jawazu lipsin khatami halittin sanya zobe imam buhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ittakhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataman min warqin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wani zobe na azurwa yani fiddatin ana nihin zoben azurwa wa kana fi yadihi kuma wannan zoben ya zauna hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka koyo in kana son sa zobe kai namiji ko da ba na azurfa bane kana isa abinka ba layi bane amma na azurfa yahi saboda shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa thumma kana ba'du fi yadi abi bakarin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar wannan zoben sayyidina abubakar ya ci gaba da sa wannan zoben thumma kana ba'du fi yadi umar sannan bayan sayyidina abubakar ya rasu zoben ya koma hannun na Umar bayan na Abakar ya rasu sun makana ba'adu shi yadi Usmana sannan daga baya ya koma hannun na Usmanu hatta a ba'adu fi a Arisa ana nan wata rana zoben ya faɗi cikin wata rijiya da ake kira a Arisa yana hannun na Usmanu yana sa wata rana sai zoben kawai ya faɗa cikin wannan wata rijiya da ake kira a Arisa wato na fuskar zoben abinda azanan da an rubuta ga fuskar wannan zoben an rubuta muhammadun rasulullahi an rubuta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko amma yau kai in ka sa zobe an rubuta haka nan to matsalar ba za a shiga mashewayi da shi ba ba za a shiga duk wani wuri mai kazanta da wannan zoben ba yawwa Allah ya sa mu dace rawal buhariyu imam al-buhari ya rawaito hadisi an ibn umara radiyallahu anhuma Allah shaida da aikin su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittakhadha khataman min zahabin ya riki wani zobe na zinari aw dafin ko wani zobe na azurfa waja'ala fassahu ya sanya huska wannan zoben mimma yali kaffahu na daga abin da ke bi matahin hannunsa wa naqasha fihi muhammadun rasulullah an yi masa zane ga huska ta shi wannan zoben an rubuta muhammadun rasulullah fattakaza nasu mislahu mutane ma suka rike zobe irinsa falamma ra'ahum qad zuwa da yaga sun rike zobe irin nashi rama bihi sai jiwa da shi wa qala yace la albasuhu abada Ba zan sake sanya shi ba har abada thumma mataka hataman min fiddatin na zinarin kenan ko sannan sai rike zobe na azurfa fattakhadha nasu khawatim al mutane suka ci gaba da yin zobe na azurfa qala bin umar ibn umar ce fala bi sakhatama ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya zobe bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakarin sayyidina abubakar ya sanya zoben na azurfa thumma umaru thumma usmanu hatta waqa'a min usmana har zoben ya koma hannun sayyidina usmanu ya wada fi bi'ri arisa a cikin wata rijiya da ake kira wato biyar arisa wannan dai abin da yake nuna mana zobe na azurwa ya halatta amma zobe na zinari bai halatta wato a sake ba an gane ko na goma sha biyu an na hayu an lubsil khatimi kista sabahati wal hannun da shari'a ta yi game da ɗaura zobe ko sanya zobe ga hannun da ake kira sabaha jama'a jiya mun yi bayani sabaha gashi ba a masa Baha zobe jama'a ku ji da kyau na baya kun gani ya ko wanda adda zobe ga hannun ga yanzu ga magana ga da muka yi maza maza maza ya cire shi ne zama ne lahiya shari'ar musulunci ta hana jama'a muna tare eh wal kuma an hana sanya zobe ga wusta menene wusta wannan ɗan yatsan mai bi ma wannan gashi eh me ake ce mai da hausa eh na tsakiya ko to ba a sama zoben tsaki ba a sama ɗan yatsan tsakiya zobe in akwai wanda adda zobe ga ɗan yatsa ne na tsakiya yayin marmaza yanzu nan ya cire amma abin da an kai to Allah ba zai kama haida da shi ba روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علي قال a saurara a ji hujja ko daga sayyidina ali yace nahani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ni anil qasiyi daga nau'in sutura wanda ake kira qasiyi menene nau'in sutura qasiyi wato wasu tuwayi ne na alhariri wayanda ake fitowa da su daga ƙasar sham da misira tuwayi ne nau'i ne na tuwayin alhariri annabi ya hana ni sanya su wal miratul hamra miratul hamra wasu nau'in tuwayi ne su ma na alhariri akwai hwata-hwata cikinsu an yi mis'in da wata hwata-hwata amma kuma akwai alhariri a cikinsu wa an albasa hatami fi yadihi fi hadhihi kuma ya hana in sanya zobe na a cikin wato wannan dan yatsa an gane wa fi hazihi da wanga dan yatsa wa ashara ila sabahati sababati wal wasta sai ya ishara zuwa ga manuni da na tsakiya wannan shine hadisin kuma hadisi ne hasan imam tirmidhi ya fitar da shi wa qala hasanun sahihun yace hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi kala ya ce inna natinna haka ne inna inna khatama haka ne yace mu mun kasance muna da kazzobe wa naqashina fihi ƙashar. wannan zoben a huska ta sai mai mai zane fala kush alayya ahadun to daga yau kada wanda ya kuskura zobe ne ya rubuta masa muhammadun rasulullah an hana an riya wannan kowa kuna ji kada masu sai da zobe su kama rubuta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna sa ga hannu an hana waɗancan da sun kasa su da yanka da su sa amma yau kowa ba zai sa ba an gane amma zobe kila mai sunanki ko mai wata namba wadda ka tashi da sunanki wannan ta rage naki Allah ya samu mu dace sai dai matsalar da zai ja miki da ke sa zobe da namba sunanki ko cikin mota kun ka ce wani sai ki ji wani ya ce ya ga an rubuta h da wata namba da ka iya ba ina iya gane haɗa sunanki sai ce sai shirye sunanki sai ki zama maki. ashe ke kin bida kamar yadda muke ta magana ga masu rubuta sunayen mazajen su ga hannun su kuskure na duk bai dace ba wannan shine wato namba ta nawa kenan na to gaskiya sai ai hakuri mu isuwa jawazu limsul khatami fil khirsari al yumna aw al yusra halaccin sanya zobe ga hannun da ake kira khirsari wato dan karamin dan yatsa al yumna na dama aw al yusra ko dan yatsa na hagu wa qadarawa wa qadawara da annan nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama labisa khatami fil yumna ya tabbata annabi ya sanya zobe a hannunsa ne na dama an gane faqad wa tirmizi min tariq muhammad ibn ishaq qala ra'aytu ala sal sal haka ne salt bin abdullahi bin nawfal haka ne bin abdul muqallib khatama na ganshi da wani zobe fi khinsarihi al-yumna a cikin karamin dan yatsansa na dama fa qultu ma hadha nace me wannan faƙala me yasa ka yi haka faƙala ra'aytu ibn abbas yalbasu za na ga abdullahi dan abbas yana son ya zobe ne kamar haka waje ala fistahu ala zuhariha ya sanya fuska a bayan zo a bayan a bayan wannan wato hannunsa wala yukhalib wala yukhalib wala yukhalib ibn abbas illa qad kana yaskuru wato ibn abbas baya yofinta face qad kana yaskuru ya kasance yana ambata cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yalbisu khatamahu kadhalika yana son ya zobe ne kamar haka warawa abu dawud da sanadin hasanin an aliyin anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana wato yatakhattamu ya kasance yana son ya zobe fi yaminihi wa warada aidan annahu sallallahu alaihi wasallama labisahu fil yusra kuma ya zo annabi yana son ya zobe a hannunsa na hagu faƙadarawa musulmin an anasin kala kana khatamun nabi zobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi hazihi wa ashara ila ila al-khinsari ya ishara zuwa ga dan karamin dan yatsun sa min yadihi al-yusra na hannunsa na hagu da haka ana sa zobe a karamin dan yatsa na dama kuma ana sa a karamin dan yatsa na hagu Allahumma inda matsala take in za ka ci abinci akwai wahala sai ka cire zoben in ka gama ci abinci ka wanke hannunka sai ka mai da wannan zoben naka ladabi na goma sha hudu na ƙarshe zikirullahi inda hal istobi ambaton Allah in za a cire tuwaji. Allah madaukakin sarki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum innahu yarakum lalle shi shedan yana ganin ku huwa wa qabiluhu da shi da runduna tai min haythu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su lokacin da kike kokarin wato cire rigakki shedan na nan ba ki gani ne amma shi yana ganin ki to nan sai a samu matsala eh suratul a'raf rawa tirmizi wa sahih al-albani bi turkihi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce sataru ma baina a ayunil jinni abinda ke sha makan cewa ya suturce tsakanin idanun aljannu wa aurati bani adam da al'aurar 'ya'yan adam idza da gala ahaduhum khala in ɗayan su zai shiga makewayi ko lokacin da ya tuɗe an ya kula bismillah mutum ya ce bismillah duk lokacin da zaki da sura ko cikin ɗakin ki ne kamin ki da sai ki ce bismillah to da ke haka nan duk wasu miyagun shaidannun aljanu an makauta da su ba su ganin amma haka ɗaya mutum ya cire al'aura ce yi bismillah ba to shaidannun aljanu na nan suna kallo suna cewa kai ji jikin wance kai ji kazanta kai ji kazan shi an suna ta faɗi to nan za a samu wani shaidanin aljani ya shigo cikin jikin ki. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta Allah shi mana jagora kuma Allah ya karba mana dukkanin ayyukan mu na alkhairi baki ɗaya. Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh